من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد أن أواد سكي سورا رمنا كما كلم السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan ita ce halka ta 192 cikin littafin alhadiyatul hadiya ila ta'ifatit tijaniya na babban malami taqiyuddin hilali Allah subhanahu wa ta'ala ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka bamu ikon binta ka kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce ka kuma bamu ikon nisantarta idan masu saurare za su iya tunawa a halkar da ta gabata na yi magana akan abin da ya shafi karatun furofeso makari da muka fara sawa wajen irin kambama abubuwa da suke yi wanda ba su cancanci wannan kambamawa ba domin tsakani da Allah ɗauko shehu tijjani ka yi muƙararsa wajen kana ganin darajarsu ta wani ɓangare ma ya fi darajar malaman fikihu guda hudu kana ganin cewa akwai abin da ya bayar gudunmawa ta ilimi wajen gyara zukatan mutanen da su wa'incan malaman ba su bayar ba tsakani da Allah wani abin abu ne da ya kamata masu hankali da ilimi su duba shi a ma'aunin dalili da ma'aunin sanin ya kamata bari zan sake dawo da maganar a jita idan aka jita sannan sai mu ɗora mu ci gaba daga inda ya tsaya bari mu ji Allah ya gane da mu a ah, to masha Allah to ga tambayoyi da yawa kuma mafi muhimmanci shine an ga tambayoyin saboda za a yi magana ne kai tsaye da yan uwa daga wurin su ne za a ji to da ka zan ya tsaya a nan yan uwa ya kai da abin da aka ji mu ji tambayoyin kuma Allah ya ba mu yi insha Allah an gudunmawa ce wanda maulin mushammad tijjani ya bara a cikin musulunci kamar yadda imam malik da abu hanifa da madubin hanbal da shafi suka ba masha ah, wannan tambaya ne mai kyau tambaya ce mai muhimmanci Shehu Tijjani radiyallahu anhu bayan gudunmuwansa na tarbiyyar zukata wanda shi ne mafi muhimmanci inna bil jasadi mudghatan idza saluha saluha al jasadu kulluhu wa idza fasada fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalbu ma'arifai suka gane cewa ashe kowane abin ma yana jirawa akan zuciya ne kuma su Imam Malik da Imam Shafi da Abu Hanifa ba su magana akan lum'an zuciya ba sun yi magana akan lum'an ruwa ne in ana alola ruwa bai tafi wuri kaza ba za a gyara a wanke in an shiga yanayi kaza an yi sawo iri kaza za a yi kambu ko za a yi ba'adi ba su faɗi sawun kana sallah kana tunanin duniya ko kana sallah kana tunanin da za a yi kwallo kana sallah kana tunanin maskan asalar da tensi a wurin imamu ahmad da shafi'i da hambali ba a kablu ko ba'adi amma a wurin shehu tijjani radiyallahu anhu wanda mai sallan yana bukatan ya zo a kankara zuciyar shi a wanke ta a gyara ta ko ko yana sallah yana tunanin wani iskancin duniya ma ko kasuwancin duniya da a fi ba a wannan karatun sai a cikin ne a cikin kalbi to shi wata gani rabi Allah wa anhu shugaba ne da aka sallama ma a wannan cikin to a cikin zahirin ma shi wata gani rabi Allah wa anhu abinda mutane ba su sani ba al almaula Suleiman sarkin Morocco a zamanin Shehu Tijjani radiyallahu anhu muridin Shehu Tijjani ne bin ijma kowa ya san wannan duk masanin tarihi ya san wannan al Suleiman ya nemi taimakon Shehu Tijjani ne musamman dalilin da ya sa ya zo ya rungumi Shehu Tijjani saboda yanda ya ga Shehu yana yaki da bid'a abubuwan da ba kyau ya tsaya yana yaki da su da abubuwan da aka shigo da su baki a addini ya zo ya rungumi shehu tijjani radiyallahu anhu ya ce to ya taimake shi da wannan ilimin nasa a yaƙi waɗannan abubuwan a kawar da su daga cikin addini saboda da shauki jani ya zama kamar murshidinsa kuma muskinsa a daularsa shauki jani radiyallahu anhu malaman duniya na zamaninsa gaba ɗaya sun yi a kan cewa malami ne na gani na fada wannan fa littafi da yawa sukan ce ina littafin da yawa kun ji shauki jani ya ce malaman zamaninsa sun yi ijma'i duk duniya malami ne na gani na fada to ko aina aka yi wannan ijma'in wallahu a'lam kuma da suwaye da suwaye suka yi ijma'in wallahu a'lam haka kawai mutum zai zo ya da'awar abu an fayi ijma'i ba duk duniya malaman zamaninsa cewa malami ne shi na gani na faɗa bari mu ci gaba da jinsa wannan magana dai kun riga kun ji ta a ina so in kunna wani bidiyo na malam sani halifa zaria za ku ji yadda yake faɗa yadda al'imamu maliku yake girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za ku ji yadda yake girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajen abin da ya shafi matsayinsa da kuma darajarsa a yayin da malam sani halifa zari yake faɗar wannan to za ku ga kuma a daidai lokacin kuma za ka ga iya fito ka ga wani kuma a cikinsu yana da'awar yana girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sama da yadda suke son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan wannan shine abin da yake ainihin wato tafiya wannan shine abin da yake ainihin wato tafiya kamar ya ɗan yi dubu ko wannan shine abin da yake ainihin wato tafiya don haka mutane za su yi haƙuri kun san wanda suke sauraron tamu yanayin ƙasar tamu al'amura su yi haƙuri ah, in za su ɗauke wuta ba sanar da mutane suke za su kaso wuta daga ba sai dai ka ji ta wuki an tafi da ita ba tare da ɓata lokaci ba amma dai kada a damu al'amara za su koma daidai yanzu ga bidiyon malam sani halifa zaria za mu ji abin da shi kuma yake faɗa wajen yadda a iya cewa mai alaƙa zan ce maka eh suna da alaƙa don wanda zuciyarsa bata gyaru ba sai tsarki ya za a iya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin wannan girmamawa kuma ikawai ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za ku maganar da ake faɗa imam malik ba a taɓa samun mai yawan manzo Allah irin shi wanda ba sahabi ba ko sahabbai sa daga masa ba saboda girmama annabi baya tafiya da takalmi a madina yace garin da annabi yake sa takalmi saboda girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haiba duniya gidan haya yake bai da komai saboda girmama manzo Allah idan zai rubuta hadisi ya da hadisin manzo Allah idan ka zo gidansa fatawa kana son ya gaya maka hadisi na manzon Allah yana cikin gida da malam sani Halifa dariya yake faɗa ba a taɓa samun wanda yake gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan sahabbai ba irin al-Imam Malik ba a taɓa samun mai yawan manzon Allah irin shi ba wanda ba sahabi ba ko sahabbai sa daga masa dafa saboda girmama annabi baya tafiya da takalmi a Madina yace garin da annabi yake sa takalmi saboda wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har da duniya gidan haya yake bai da komai saboda wa manzan Allah idan zai rubuta hadisi ya wanda maliku saboda girmama annaba har bar duniya gidan haya yake ba shi da komai Allah ya sa mu dace to sai ku ɗauki rabuwan a ah, sufayen da suke da kanta ma kanta ban gidaje wajen haddace hadisin manzan idan ka zo gidansa fatawa kana so ya gaya maka hadisi na manzan Allah yana tiriya yana da kuyan gano a jiya tambayi malamin da bai zo ka zo neman addini bayanin addini ne ko hadisin manzan Allah in an ce hadisi ne na manzan Allah dai girmama hadisin kwana ɗaya tak sai ya mata wanka ya sa riga mai kyau ya tofa turare ya zo ya zauna akan kujera don ya baka hadisi da ya ce girmama maganar manzon Allah saboda girmama wannan wani alkali ya taɓa tambayin shi akan wani hadisi ce kana alkali ka tambaye ni rashin ladabi a mishi bulala ashirin wata ya mishi bulala ashirin ya dawo gida sai ya ce na wannan na yi wa bulala ta bari ya wanka sai wanka ya bai ce wa na yi masa hadisi ashirin ce da na sani na bulala arba'in aka mandar isa na bai zan shi kuma lokacin da ya muwa daɗin yanzu mutanen kirki ba kawai da muke buga shirya ba ya gama muwa daɗin lokacin babu wani littafi na hadisin manzon Allah da aka dara sarki lokacin su haruna rashe bayan bai kuma ba a samu wani sarki adalin irinsa ba da ya ji labari ya ce a je a kira imam malik ya yi littafi ya zo ya karanta masa da ya ce aka ce sarki na kiran kai sai a je a ce mishi me yake nema da ni a ka karatun muwadda ne ka yi talibin muwadda ka zo ka karanta mafi cewa a bai sama ilimi yana sama ba a sama ilimi in yana son ilimi ne hadisin manzon Allah to ne ba zai kai gidan sarki ba ya lallabo ya wannan gidan ya karanta mashi sarkin musulmi da yake mutanen kirki ne ya taso ya zo gidan imam malik aka ce ga amirin mumini na ya jiran kai ce ya jira ya jira ya yi wanka ya sa turare ya fito majalisar karantarwa sai samu sarki an sa mashi kujera sai ce kai ka zo karatu ne ko sarauta ya ce na zo karatu ne ce a ilimin allah na ila alaihi ilimin shi ke sama ba kan ilimin saukar ƙasa ya ce kawai sama daga kasa haka ke da sunana ya ce karanta musu hadisi ya ce karanta musu hadisi har nuna da zuwa da kuka yana uka ina uka ya ce to amira imam malik ka bari wannan hadisin naka da sa shi a cikin majalisa a yi ta amfani da hoto karkasa yanzu ya ce na sa ra'ayi na a ciki na sa ra'ayi dai in kan kawo hadisi sun ce a al'amru inda na mukan a garin mu malaman da na gani guda bakwai na na'amin jinsu ko na ga hadisi in zakacce tsoron allah su na san ba za su kauce ma jin sama saboda haka ba ne saboda al'amarin da na karkasa su cikin sa yake da to ka je da bayan da suka zama da hadisi su bar hadisi da sauransu amma yanzu ka da hadisi da kana dubu da ɗari hudu kana nan kana gano wai albani ya inganta shi wani ya inganta ba wani sauran shi ɗin ya tsoro shi da dai ake yi kawai sai mun ke kaga albid'a dai yayi nan kalmar bid'a abu ne to malam sani halifa Allah ya saka mun da alheri yayi maganganu a cikin maganganun da yi maganar cewa albani ya inganta ko albani mai inganta wannan ba matsalar mu bace dan maganar ilimin hadisi kawaida ta'if ne da tawabit ne kamar lissafi ne a wannan shi to menene muhallin shaɗin da nake so in ci shine maganar da ya faɗa cewa maliku na girmama annabi kamar yadda na faɗa na ce abu hanifa na bin sabit al-kufi an haife shi hijira na da shekara tamanin ya rasu ɗari da hamsin don haka malamai suna faɗa a tarda masu suna cewa faƙihu wa alimu muslimun wa awwalul a'imma al arba'in inda ahli sunnati wal jama'a وصاحب المذهب الحنفي في الفقه الإسلامي اشتهر أي شعرا تدشي بعلمه الغزير وأخلاقه الحسنة دائل من سمي يوى نبي أنسى ماسكين حتى قال الإمام الشافعي حسيد الإمام الشافعي فلا أكن أبو حنيفة يتي من أراد أن يتبحر في الفقه وان ديكي سو يدمكو دي أفكه to shi yasa akwai littafi da ake jingina zuwa gare shi akwai alfiqhul akbar haka kowa ya san wannan fiqhu da ake magana na al-ibadatu alfikihul asgar ne ba zai taɓa yiwa ba kuma ka ce wai su abu hanifa wai ba su karantar da mutane da za su gyara alaƙarsu da Allah ta hanyar gyara zukatansu ba ibada kawai suka koya musu wanda yana da alaƙa da fikihu in ka koyawa mutum ibada gabban jiki baka koya masa ibada yadda zai gyara alakarsa da Allah ba mai kai wadda dalilu ala zalika risala da muka ɗauko ai littafi ne na fiqh amma da ya tashi ba ya fara da shi aqida ya fara da shi wanda yana da alaka da gyaran zukatan mutane sai yake cewa yace man arada an yatabahhara fil fiqh fa huwa ayalun ala abi hanifa duk wanda yake so ya zama kogi a ilimin fiƙi to iyali ne ga abu hanifa ana kirga abu hanifa yana daga cikin tabi'ai faqad laqiya adadan min as-sahaba akwai malaman da suka ci ya haɗu da wani adadi na sahabban annabi a cikinsu akwai Anas dan Malik wa kana ma'rufun bil wara'i yana ya kasance ya shahara da al wara'u tsantsini shin dama ba daga cikin abin da kuke cewa sufanci ya gina a kan shi ba akwai alwara'u wa da ibada da yawan ibada walwaka da natsuwa wal ikhlasi wa quwwati shakhsiyya shin ka taba ganin mutum ya samu ikhlasi ya zamanto alaƙarsa da Allah ta yi kyau wajen duk abin da zai dan Allah yake yin sa lokacin da zuciyarsa ba ta da kyau ba ta gyaru ba ka taba ganin an samu wannan amma abin da yake nunawa su shi wuce jani su ne likitocin gyaran zuciya su yi ninka abin da suke da alaƙa da shi yadda za a koya mutane ibada sallah alula da makamantansu da haka kana abu hanifa yi utamaru fi fiqihi ala sittati masajir abu hanifa fiqhunsa ya gino akan masajir shida alquran الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس والاستهزان والعرف wal'ada wa'innan su ne da fikihun al'imam abu hanifa mutum na biyu shi ne abu abdullahi malik bin anas bin malik bin abi Amin al'asbahi wa al'asbahi alhimiyari al malik mun ce an haife shi hijira da tasa'in da uku ya rasu ɗari da saba'in da da tara ya rasu faƙihu wa muhaddisun muslimu kunga shi ma faƙihi ne malamin hadisi ne musulmi sannan shine na biyu daga cikin malamai na mazahibu dinnan guda hudu inda ahlus sunnati wal jama'a wa sahibul fiqh al maliki fi fiqh al islami ustushira bi ilmihi an shaharantar da shi da ilimin sa al gazif wa quwwati hizbihi lil hadith an nabawi wa da kuma tabbatuwarsa a cikin ilimin hadisi wa kana ma'rufun bis sabr maliku ya shahara da haƙuri wa zaka wal haiba ga ƙarfin wato zaka'i da Allah ya bashi ga kwarjini wal wiqa wal akhlaq al hasana ga kuma natsuwa ga ɗabi'u masu kyau wa qad asna alayhi kathirun min al ulama minhum al imam shafi'i al imam shafi'i yace idza wato al ulama in aka ambaci malamai sai ce fa malikun najm al'imamu maliku kamar tauraro yake a cikinsu wa malikun hujjatullahi ala khalqihi ba'da tabi'ina sai ce maliku hujjace ta Allah akan wanda suka zo bayan tabi'ai sai yake cewa wa yu'addu kitabuhu ana kirga littafinsa yana daga cikin littattafai wanda suke na hadisan annabi hatta maganin cewa shi ne farkon wanda ya fara rubuta littafin hadisi su ci gaba da bincike ba mamaki watakila halka ta gobe za mu kare su da karatu za mu faɗa musu amma su karanta alfiya ta imam suyuti za su gani abin da ya fara faɗa malaminsa sa wato ibn shihab az-zuhri da haka al-imam shafi'i yayi magana akan kan imam malik da makamantansu da haka fikihun al-imam malik ya dogara akan qur'ani da sunna da ijma'i da amalu ahlul madina da kiyasi. da masalihul mursala da al-istihsan da al'urhu da al'ada da saddu zari'a da al-istihsan wayannan sune abinda fiqhu al-imam Malik ido gara a kansu wajen abin da ya shafi fatawa mutum na uku shine Abu Abdullahi Muhammad bin Idris shafii al-Muttallabi al-Qurashi da yawa mutane ba su san cewa Shafi'i ba ahlul bait ne ta yadda kakan al'imamin shafi yana daga cikin mutanen da suka yi kama da manzon Allah. An haifi al'imamu shafi hijira ɗari da hamsin ya rasu ɗari biyu da hudu. Shi ne na uku daga cikin malaman mazahibul arba guda hudu, inda ahalus sunnati wal jama'a wa sahibul fiqh shafi'i fil fiqh islami wa ma'assis ilmi usul fiqh shine wanda ya ta'assisin sa ga littafin sanan al'umma. ko ar-risala yana nan cikin mujallad tara da na sani na fito da shi da haka akwai ƙa'idojin na ilimi amma a zo a yi littafi a yi rubutu a kansu Limamin shafi a shi ya fara wa kada amila wa huwa aidan imamun fi ilmin tafsiri sannan shugaba ne a ilimin tafsiri wa ilmin hadith wa kada amila qadiyan ya yi aiki a matsayin alkali an san shi da adalcinsa da zaka'insa wa idafatin ila ulumuddiniya kana shafi'i a Imamin shafi'i kasance fasihan sha'iran wa ramiyan mahiran wa rahalan musafiran أكثر العلماء من الثناء عليه malamai sun yawaita yabo akan Imam Shafi'i Mawaƙi ne ƙwararre ne yana tafiye-tafiye daga nan garin zuwa nan garin warhalan حتى قال فيه الإمام أحمد كان الشافعي كالشمس للدنيا أسيد الإمام أحمد يتعى الإمام الشافعي إذا كدوا كيش كمال راناني كدنيا سيتي وكالآفية للناس وقيل إنه هو إمام قريش الذي ذكره النبي محمد بقوله عالم قريش يملأ الأرض علما تسينه الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل بن bin Muhammad bin Hanbal Ash-Shaybani Az-Zuhali Al-Imam Ahmad an haife shi jira 164 ya rasu 241 sannan faqihun ne shi ma wa muhaddisun muslimun sannan shi ne na hudu cikin malaman mazahibul arba sannan shi ne ma'abucin wasahibul mazhabil hanbali fi da islami واستشير بعلمه الغزير وحفظه القوي وكان معروفا بالأخلاق الحسنة عن صنع الإمام الأحمد تبي عمر سكو كالصبر كمن هنقولي والتواضع دكان أندكي والتسامح دسوكي وقد أثنى عليه كثير من العلماء منهم الإمام الشافعي بقوله لقد تكلم إن سكي بيش أفعل الإمام الشافعي yana cewa imamu shafi yana cewa kharajtu min bagdada wa ma kallabtu biha ahadan arwa ban bar wani mutum a bagdada ba mafi tsantseni wala atka mafi tsoron Allah wala afqaha min Ahmad bin Hanbal sannan ga littafin sanan musnad na da Imam Ahmad dan haka wannan matsalar profesa Idris Kote yana kokarin muƙaranar su Shehu Tijjani da su kwata-kwata wannan gaskiyar magana ba a yi adalci ba a ciki bari mu koma mace gaba da jinsa zai kawo wata magana wacce take muhimmiya sai mu ci gaba da bashi amsa ainihin wato a kanta wannan maganan shi sani hali Allah ya akarmakan lawo malam sani halifa zaria da ifada bari mu koma kan shi ta professor mu ji me zai ci gaba da bayani Allah ya gane da kwato masha Allah to da tambayoyi da yawa kuma mafi muhimmanci shine an ga tambayoyin saboda su ne muhimmanci shehu tijjani radiyallahu anhu bayan gudunmuwansa na tarbiyyar zukata wanda shi ne mafi muhimmanci inna fil jasadi mudghatan idza salu asfalu al jasad kulluhu wa idza fasala fasada al jasad kulluhu ala wa hiya al qalbu ma'arifai suka gane cewa ashe kowane abin ma yana jurawa akan zuciya ne kuma su imamu malik da imamu shafi da abu hanifa ba su magana akan lum'an zuciya ba sun yi magana akan lum'an ruwa ne in ana alola ruwa bai ta wuri kaza ba za a gyara a wanke in an shiga yanayi kaza in an yi sawo iri kaza za a yi kablu ko za a yi baɗi ba su faɗi sawon kana sallah kana tunanin duniya ko kana sallah kana tunanin da za a yi kwallo kana sallah kana tunanin masu ɗan asalar da canci a wurin imamu ahmad da Shafi da hanbali ba kablu ko baɗi amma a wurin shehu tijjani rabi allah anhu wannan mai sallan yana buƙatar ya zo a kankara zuciyar shi a wanke ta a gyara ta yana sanya yana tunanin wani iskancin duniya ma ko kasuwancin duniya saboda yanayi na lokaci ɗan uwa ina so in yi sardin wasu ayoyi a cikin alƙur'ani wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa kun ga malaman sun karantar da alfiqhul akbar sannan suka zo suka karantar da alfiqhul Asgar. alfiqhul akbar sun karantar da shi sannan suka zo suka karantar da alfiqhul asghar yanzu nan wani daga cikin alarammomi mahaddata Alƙur'ani wani abu ya kawo shi gurina na tambaye shi na ce masa da Allah a cikin ƙur'ani qur'ani akwai ayat da take da alaƙa da fahima ya fahamu wanda mazdarinsa shine fahaman fahimta ya yi shuru ya ce gaskiyar magana iya sanin su bai sani ba to yanzu gashi zan ba da asamin ga dukkan wanda ke saurare na ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin ƙur'ani akan fikihu guda ishirin menene hikiman da ya sa alƙur'ani da ya tashi ya ɗauki kalman ta alfiƙu ya amfani da ita bai ɗauki kalmar alfahamu ya amfani da ita ba saboda kalmar alfiƙu a daƙo min alfaham shi yasa ko ga da annabi zai addu'a bai ce wa abdullahi dan abbas allahumma fahimu fi dini ba sai ce allahumma fatihu fi dini wa allimhu to shin zai yi wa'annan ayoyin wasu a makka suka sauka wasu a madina suka sauka zai yi ka ce a makka da Allah ya saukar da su ba ana maganan da Allah yake magana fikihun bane yana maganan alfikihul akbar ne yadda za su gyara alaƙar su da Allah mu ɗauki suratu hud za mu ga lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya kawo maganar annabi shu'aibu ya ce qalu ya shu'aibu sun ce ma na faqahu kaseeran mimma taqulu wa inna lanaraka fina da'ifa ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز wannan suratu hud ne ko ya san suratu hud wace sura ce amma waje na biyu a suratul nisa'i Allah ya ce aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burudin mushayyada wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibuhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indi qul kullun min indillahi sai ce famali ha'ula'i liqawm la yakaduna yafqahuna hadisa me yasa wa'annan mutanen Allah bai ce la yakaduna na hadisa ba sai ce yafqahuna sannan fiqhun da Allah ke magana da su fiqhu ne al ko fiqhu ne al sannan haka Allah ya ƙara faɗa yace wa minhum من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي Wa وقع وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك yujadilunaka yaqulu alladhina kafaru in hadha illa asatirul awwalin fadin Allah da Allah yake waje Allah ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu mai Allah ya sanya shamakin da yana su fahimta al-fiqhu ko al akbar sannan Allah haka yace qul huwal qadir ala an yab'asa alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'an ba yuzika ba ba'sa ba'din sai ce unzur ka kalli kaifa nusarrifu al da la'allahum yafqahun dan me Allah ya ce su fahimta al-fiqhul asghar ne Allah ke magana karamin fiqhu ne na ibada su gyara ko ko karam babban fiqhu na su gyara alaƙar su da Allah sannan haka yace wa huwa anshi a min nafsin wahida famustaqarrun wa mustawda sai ce kad fassalnal ayati mun yi bayanin ayoyi daki daki sai ce ya ake ya'qiluna amma yafqahuna ga mutane masu fahimta sannan haka Allah ya ce wa a na li jahannama kaseeran min al-jinn insi lahum qulubun la na biha ai ba fikul asgar ake magana ba Allah da yace ba sa fahimta wa lahum a'yunun la yusiruna biha wa a zanun la yasma'una biha yace ulaika kal an'ami bal hum adallun ulaika humul ghafirun sannan haka Allah ya faɗa waje na bakwai yace ya ayyuhan nabiy azizul mu'minina alal qital in yakun minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atayn wa in yakun minkum 100 yaghlibu alfan min alladhina kafaru bi annahum qaumun la yafqahuna saboda mutane ne waɗanda ba sa fahimta in ji Allah subhanahu wa ta'ala sannan waje na takwas هكا الله يأتي فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا فيها الله يأتي قل نار جهنم قل نار جهنم أشد قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون سنن هكا الله يأتي رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون sannan haka Allah ya ce wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ku nazara ba'dihim ila ba'din nazara ba'dhum ila ba'din hal yarakum min ahadin thumma sarafu sai ce sarafa Allah qulubuhum bi annahum qaumun la yafqahuna sannan haka Allah ya ce tasabbihu lahu as-samawati was-sab'u wal-ardu a suratul isra'i ومن فيهن يتي وإن من شيء إلا يسبه بحمده ولكن لا تفقهون tasbihahum innahu kana aliman ghafura sannan Allah ya ƙara cewa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adanihim waqara wa idza dhakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallaw ala adbarihim nufura sannan ya faɗa ya ce wa man abu abulam mimman dukkira bi ayati rabbih fa a'rada anha wa nasiya ma qaddamat yada inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adanihim وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا هكذا يزو مغانا ذر قرنين يسي حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا هكا النبي موسى ألا يتوها للأقدة من لسان يفقهوا قولي هكذا كان الذي موسى مغانا فكره كون إبادة أيكي مغانا a'a duk abin da Allah ke so wanda zai shigar da su aljanna annabi Musa yana so su gane shi yasa Allah ya ce sai kulul mukhallafuna da sannu waɗanda suka saba suka yi jinkiri suka ki fita idan talaftum ila magalim alitta khuduha zaruna nastabi'ukum yuriduna an yubaddilu kalam Allah Allah yake kul lan tattabi'una kadhalika qala Allah min qablu fasayquluna bal tahsuduna bal kanu la yafqahuna illa qalila sanan yace la antum ashaddu rahabatan fi sudurihim min Allah ذلك بأنهم قوم لا يفقهون يتي هم الذين يقولون لا تنفقوا ألاما عند رسول الله حتى ينفدوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون وديعين ألا سورة التوبة يفقه وما كان المؤمنون لينفروا كافة ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا والنشينا ده علاقة ده التفقه في الدين ولينذروا ضمهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون أما تين بروفيسور لو أن يسلق اللارة سياسا أقرب بنتي تكانوا فتها يفقه كفقها يفقه يتفقه يتفقه التفقه وند ينافع التفقه daga cikin ma'anoninsa yadullu ala التكلم dan haka abinda nake so in ce daga ƙarshe ba zai taɓa yiwa ba a ce waɗannan malaman guda hudu ba su yi magana akan alfiqhul akbar ba abin da zai gyara alaƙar mutane da Allah kamar yadda za ku zo ku ji da bakinsa zai faɗa ba a rubuta ba daban ba a karanta ba daban suna da bambanci kasancewar wata ba su rubuta ba ba shi ke nuna ba su karantar ba kamar yadda shi ma za ku ji ya faɗa kasancewar shehu tijjani bai rubuta littafi ba ba shi ke nuna cewa ba malami ba ne amma tsakanin da Allah muna ganin akwai cin fuska ga wa'annan malaman guda hudu yayin da profeso zai ɗauko su yana ƙoƙarin gwari yana ƙoƙarin ma ya haɗa su da kuma ƙoƙarin fifita su cewa suna gaba da yana cewa tijjani na gaba da su a wani janibi na ilimi wannan maganar ilimi da insafi da sanin ya kamata ba zai iya karɓar ta ba yan uwa su haƙuri mun dawo kenan da izinin Allah za a ci gaba wannan karatu na shi zan sa shi gaba gaba zuwa gobe za ku je raguwa an da zan ba shi gwargwadon maganganun da ya yi Allah ka nuna mana daidai daidai ce ka ba mu ikon binta ka kuma ba nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon nisantar ta wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh